الحمد لله الذي شرفه على الإسلام بالسنة فالقادة لاتباعها وفاهم سماعها وأمات نفوس أهل الطغيان بالبدع بعد أن تمادت في نزاعها وتوالت في خداعها آه، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار آه، اما بعد آه، وقال ابن فر كنا نتوجه الى الله سبحانه وتعالى يا هذا مؤثرون من مجدي من البركه سمونا مثلا سمي تاريخ البركه سمونا domin ɗori a bisa wallafta da aka fara gabatarwa an yi zama na farko an yi zama na biyu yau za mu ɗora na uku insha Allah ta'ala da kama da aka sani shi ta kan wannan isa muhabara ɗin kike wato an allura ta tsoro galla da cewa idan ba a manta ba wato an a zama na biyu mun tsaya akan mas'ala ta uku matsala ta uku din ita ce hadisi na Abdullahi bin Mas'ud da Imam Ahmad ya fitar a cikin musnad da wato an bazzar da Ibn Hibban da Imam Tabarani da Abu Ya'la da Al-Hakim wato da Abdullahi bin Mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani abu da ya sami bawa na abin shafi damuwa ko ta kai ya ambaci wannan adda Allahumma inni abduka ibnu abd Allahumma inni abduka Thank you. لا اللهم إني عبدك ابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وضلاء عظمي وذهب ذهب همي إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن da cewa dan damuwa ta same ta ambaci wannan addu'a kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to da kudu wannan hadisi akwai gaba da shi wannan bayan Allah da yake da awar abin shafi ma'arifa abin shafi ilimi da cewa ya fi kowa sani shi ne kaza shi ne shekul islam shi ne mujaddadin wannan karni da wasu da'awa wanda suke cewa wasu lawan da suke kama da shirme ko shiririta daga muka kalli wani hadisi yana da wata gaba da ya kama nan na cewa shi sunayen Allah ba lallai ne a same su a cikin alƙur'ani ko hadisi ba a'a shi sunayen Allah za ka samun kai wani inda isa mun nutsuwa ko igano suna mai kyau zai iya gaya Allah A ganin. kace ba sai an duba an samu a cikin qur'ani ko hadisi ingantacce ba da cikin mahabara ta farko da ta bi mai ta haka da idan muka wannan hadisin akwai gabar da da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعصت به في علم الغيب عندك أسألك يا الله تعالى أنا واتمنى Allah ta'ala na roƙonka bi kulli ismin da dukkan wani suna da yake wato an naka ne sammaita bi nafsa da ka wato kirayi kanka da shi au an zata fi kitabi ko sunan da ka saukar da shi a cikin littafin ka au allamtahu ahadan min khalqi ko sunan da ka sanar ga wani bawa shi an gane aka ce au allamtahu ahadan min ga wannan shine gabar ta su shubha da ya kama sunan da au allamtahu ahadan min khalqi yaushe a wasu a fasa biyu biyu ilimin gaibi da bakwai sunan da kake banta da sanin a cikin ilimin ka na gaibi da an kada sai tasun asar wato mana asar ce ma asma yana rubutu na a wato an safha ta hamsin da biyu hai haka ya kawo wannan hadisu kuma ya yi wato an yi yaman ganin da yake ganin su ne hujja ta sarrafi da kuma cewa mun bashi amsa a cikin fatihar rabbil a'la a cikin shafi na wato ainihin ashirin da bakwai zuwa na ashirin da da za mu kunna muryar su faɗa sannan sai a biyo da amsa insha Allah ta'ala wannan gashi yanzu kun ga masu kore sunayen Allah waɗanda babu a cikin alkur'ani waɗanda babu a hadisi sun yi karo da wannan jumlar da ta inganta daga mazala ko ba karo ba da annabi yana kama kafa da duk wani suna da Allah ya kimsa wa wani bawa a bayansa to kai da kace babu wani suna da zai tabbata da Allah sai ya zo alqur'ani ko a jiki a ina aka ina ka ga wannan Allah shi ya faɗa ka in dai ban faɗi suna alqur'ani ba kan ku karɓa annabi ya ce in dai suna bai zo ba a harshe na ba na Allah bane ka a karɓa ba ka da gobe amma wanda ya ce za a iya samun suna na Allah hasani kuma babu a hadisi ba shi alkur'ani in ka ce na hujja ka sai kawo maka wannan hadisin shi kuma kullum mai hujja shi ne a gaba amin fa qawlu sallallahu alaihi wasallam asalika bi kulli min huwa laka samaita fi nafsaka aw arsalta fi kitabika allamtahu ahadan min khalqika wannan maganar aw allamtu ahadan min khalqika aw ta'assarta bi ilmi ghaibi indaka dalun ala anna asma'a Allah ta'ala arba'atu aqsami wannan yana nuna cewa sunayen Allah sun kasu kaso hudu Allah ya kasa sunayen Allah kaso hudu ismun sammanna bihi nafsa izmi na dan shine sunan sa Allah ya sammanna bihi nafsa wanda Allah ya kira kansa da shi wa ismun anzalahu Allah fi kitab izmi na biyu izmi da Allah ya saukar da shi a alqur'ani اسمي اسم علمه الله من شاء من خلقه suna da Allah ya kira ya sanar da shi ga wanda ya ga dama aiki sai a tafiya da zai ce Allah ta a hada ne an biya ika to da magana ta kare ba zai iya hudewa ya kare ko ce au Allah ta a hada ne mala'ika tika to da ya zama ya kulle ya ma kulle dukkan bashar kenan ko au allamtahu ahadan min rusulika to an biya usakutan a zai ce min khalqika wal nassul mutlaqu yabqa ala al-idlaq ma lam ta'ti qarinatu tuqayyidu daga masu usul suka iman duk nan su ne zo mutlaki ne wato ne an ba abin da yake kai da nasi sai nasi ba abin da yake idlaqin nafsi muqayyadi sai nafsi kuma wannan magana jama'a ka kula da rasul ko abjabar da yake faɗa da ijma'i ba wani malami danja da ya rasu mata ba babu in dai an goma cikin da da ka shuru طيب الحمد لله duba nan da ya fada an jikun wato akan cewa kai da kake cewa sunayen Allah lallai sai an samu ta Qur'ani ko hadisi ba ka da hujja an gane amma shi wanda yake ba sai an samu ta Qur'ani da hadisi ba ka tambaye shi ne hujja sai ba ka wannan hadisi ai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aw allamtahu ahadan min al-kitab ko ka sanau da wani daga cikin bayan ka suna kaga ai a sunan sun wai ai ba a ce annabi ba ko ba a ce malaiku ba ai a nasin ba a ce ba a ce ka wata ka'ida ta malamai jawo annasun mutlaq a cewa wato an yaba ka ala idlaqi malan ta'ti qariyatun tuqayyidu za mu zo yin bayani a bisa ita wannan ka'ida da kuma tawjihin da za mu masa insha Allah an kare amma anan gurin da yake cewa ai a ba a ce wato ainihin annaba ba ko mala'iku amsa za a bashi a takaice an gani an gani amsa za a bashi a takaice duba da kura cewa lokacin za a takaice hujjoji amma a bashi guda ɗaya a baya kana cewa ai akai masajin da kake karban sunaye imma qur'ani ko hadisi an gani imma ta hanyar ishi daki imma kuma za a iya samu sun kamar da muka faɗa a muhabbirobin baya sai kuma anan gudun sai yake da awar cewa ai qur'ani da hadisi ma bai zama lallai ba a samu a ciko ai ko aka samu wani eh, mutum ya gano suna mai kyau shikenan ya ga Allah kawai shikenan magana ta kare aka duba wannan sun ai ba sai annabi ba ko malaika ko wani Allah ta alaka sanar da shi wannan sunan to kai kenan anan ya rusa wato anku jiya ta sunna kenan abin shafi hadisan manzana sassan hadisan manzana sassan da ke ba zama hujja wajen samun hadisa wato abin shafi sunayen Allah subhanahu wasu ala ke nan ba ko ba haka ba hadisan manzana sassan ba zama hujja ba a gare an gane domin a fahimta su ahadu sunna ba su wannan hadisin cewa da da Allah subhanahu wa ta'ala da manzana sassan yake ta a'alam a ahadan min khalqika shine ana nufin annabawa ne an gane ba su ake so kawai mai saƙon wahayi su annaba ko su ne suke yin furuci da sunna an gane su karanta da al'ummar an gani Allah subhanahu wa ta'ala yi musu wahayin sunayen su sawa bayi masu lokacin ai ba su ba an gani laifin akwai wata wato anan akwai wato anan akwai wani sako ne ya kasance wato a wato anan koyi kira a tsirar da kake suna kawo bai kamar da zamu zo mu faɗa a gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan ka'idar كما قال النص المطلق يبقى عليه الطلاق ما لم تأتي قرات تقيده وسوى النص المطلق إذا كنت جوا النص ذات ذكر الله صلى الله عليه وسلم أو علمته أحدا من السنة وكسند ذات إيه ده تسمى بينك أي بعد شيء wato annabawa ko mala'iku da a ce annaba ake nufi da sai a saranta a ce wato an au alatu ahadan min anbiya ne sai aka ce kawai aw alanta ku ahadan min sarkita an zan to idan aka ban nasin a irakin su haka to kenan haka ku da zan shiga kenan an ga haka ku da munafikai zan shiga wannan irakin an ga inda aka ce za a bar shi a haka to shikenan a tafi a haka da cewa an samu akwai wato an daga cikin mushrikai na laraba da suke kiran Allah subhanahu wa ta'ala da wasu sunaye da suka kaga masa da ya kasance ba ka da za ka cewa mai masu nan Allah ki na suka kawo ba inda za a kan ka'idar ka domin su bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala da wasu akwai ya abal makarim ya abal makarim ya abal waza ya abal makarim ya awo ya waja ga a cikin kafare akwai wanda suke wato a abin da Allah subhanahu wataala suke ambatan Allah subhanahu wataala da wannan sunan ta yake suna sun shiga kenan tunda an ce ai ba kayyade ba ko ba haka ba to bidan daga duk wani fufukan da yake so yake kare mazhabi na sufanci an gane mulhidun daga cikin sufai da suka kaga wa Allah subhanahu wataala suna da suka ga dama a so ake a ba su kariya sai aka fake da wani nassi an aka samu wata shubaha ita wata aka fake da ita domin a bawa sufaye kariya akan al'amura suke sowa da nan da suke wato abin da suke san cikin ajiyar musulunci domin su rusa ajiyar a kawo son zuciya a koma ana ajiyar a bisa ra'ayi da abin da son zuciya da ya ta koma cikin littafin zira'il khairat akwai sunaye da ba a same su a cikin nassin alkur'ani da ko suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tola taki za ga cewa akwai yadda ake cewa ya huwa ya man huwa illa huwa ya man ilaha illa huwa ya azaliyu ya abadiyu ya dahari ya dayumi to ba ka ba ya azaliyu duk qur'ani babu cikin sunna sama da ba ku. aka na ɗauki sunan ya abadi shi ma cin sunna cin qur'ani da sunna babu ya jahariyu nan ma babu a qur'ani ko hadisi babu ya jami'i shi ma babu a qur'ani ko hadisi babu wannan sunan ina a cin qur'ani ko hadisi babu in kuma akwai a kawo mana akwai wato akwai wato ana shi ali harazu ne hausa akwai shi da littafi mai suna sulamul muhibbin da mun kawo shi ne mun kafa hujja a matsayin cewa shi tana da cewa a cikin yan tijjaniya akwai mukulisai da baya zagi an gane bayan muna ganin cewa za mu kawo su bane abu ta ta mutu bangaren ɗariƙarsa amma magana abu ta manhaj abin shi abu manhajin sufanci gaba ɗaya bilkulliya a kan cewa wata barna suna kulwa daga ɓangaren a wasu ɓangaren tauhidi a wasu ɓangarori na addini an su suke kawo ajin musulunci tarnaki a kowane ɓangare ko ya zanci a cikin wani littafi nasa ya kawo suna da cewa ba su a cikin alƙur'ani ko hadisi akwai wato ana ya ƙali'u ya ƙali'u ya ƙali'u ya suna za dinga jin haka so akwai abin da kuma sufaye din suke an gaya Allah subhanahu wa ta'ala sunayen da da wani kusa za sami suna da wahalar ma a gasa da wahalar da ban salama a kwanu ko a gane fasar ko abin da ya kama da haka wani tafi da ya karanta suka rubuta da karanta aka yi amfani da da abu shagwar suna ya fita wai sunayen Allah yadda kashin sunayen da aka amfani da su a cikin safin wai wato wato suna ne daga cikin Allah ba uba suna daga cikin Allah ba uba eh wai shi wannan sunan magani ne na wato ainihin mashi ko takobi ko wuka gan da idan ka ambaci wannan sunan to karfe ba zai same ka ba ko ko kaza ko idan ma baka yarda da wani na sunan da aya gama to kai munafiki ne idan baka yarda da shi ba faman shakka fa huwa munafiqun ismullahi bariku wa uba wa allaqahu alayhi la yuqaribuhu shay'un min ash-shayatin wal jinn wal ins inda karate wannan sunan wato kairaya da shi kuka sa a gida to aljanu da shaytanu ba ba su san ka ba haka da aka ta kawo sutai da dai ga sunan barkace gashi a bangon littafin dai gashin da ya yi ba ba wai suna bai ba san suna ba bai ban tafi za ku da ganin sa ba la akwai wato ana addu'a da aka yi wato وأسألك الوصول بالسر الذي تدهش منه العقول فهو من قربه ظاهر إن تنوك يا ملوك باي ومن أي ومن مهباش مهباش الذي له ملك السماوات والأرض tahfalusu in qata'a ar-raza'u tahfalusu in qata'a ar-raza'u illa minka wa sadada turuqu ambata Allah da wani sunaye ba tabbata ba kamar wato anin da ake ta ya maluku wai ya ba ku samu wani suna a cikin Qur'ani sura ba? amma ma sai a ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ku. da abin shafin mu bash da wata ana su ta haka shi in ka ta wata wai ta haka shi me me ta haka shi ɗashi ta haka shi amma sai a ta gaya Allah subhanahu wa ta'ala sunaye na ganin dama da aka daga sunayen da ake gaya da su sufa suke gaya Allah subhanahu wa ta'ala hada sunayen dan adam hada sunayen dan adam a hulata an babban malamin mai suna sha'arani a wasu an cikin littafin kamar kusurin fufuhat ya kira Allah subhanahu wa ta'ala da sunan al-insan a cikin muktasar futuhat ya kira Allah subhanahu wa ta'ala da sunan al-insan an ga aka tambaye shi hujja sai kan sai kita inda asma'a inna ma wubi'at lizilala a asalin sunaye dama an sanya su ne domin ta zuwa ga wani abu an ga dama asalin aka cima al-isma asal larabta an ta al-alama a gane misali an sa masa domin a sama wata alama domin a dinga ambatanka da wannan alama هل يمكن فيها الإشرة وأسلم على من ذاك wato an za a samun ishiraki a cikin sunaye kamar a sunanka ahmad sunana ahmad kaga kenan ba abu shafi musharaka ke da ta fuskar alamomi da alama ɗaya da ta haɗa musu da sunan ba sunan mu abin nan gabaki sunan muhammad gabaki daya wa kullum ma fi kawun dalilin Allah sai ke ta to ai duk abin da yake duniya mai shirya tarwa ne zuwa ga samuwar Allah subhanahu wata'ala duka abin da yake zuwa ga mai sharatarwa ne zuwa ga samuwar Allah subhanahu wata'ala to kuma dan adam shi shine mafi wato an bayyana alama da ke tabbatar da samuwar Allah subhanahu wata'ala wani kwado kaga kenan na aka samuwa Allah suna al-insan haka ya kawo wannan magana a cikin wato al-mukhtasar futuhat nasa shi wato anan ash'arani haka da sufaye sai shi shahara wajen ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da sunan wato ana abamaniya mustajir kamar huwa huwa huwa huwa huwa huwa sai tsaya ta ko zuci za ta ta huwa huwa huwa hu ha hu ha hu ha hu ha hu sai daga tsara ta iwu ta ha hu wai ha ya huwa ya huwa ya huwa ai ta ya huwa ya huwa ya shi ya shi ya shi to me ya shi ya shi ya shi eh haka za ka ta samu suna ta faɗa a cikin safan kamar da idan ka tsako a amo Engkau kau waktu waktu waktu waktu waktu kawai wato ainihin wato al'insan kamil littafi ne mai suna al'insan kamil ne zama su al'abdulkarim littafi ya yi fada a cikin jirgi na farko safafa ta 31 kan wasu an sunan Allah yana magana da abu sunan Allah ike cewa shi wannan suna an da aka dube shi za a ga cewa akwai alif a cikinsa akwai lamun a cikinsa har guda biyu akwai hafu to idan ka ɗauki hafun ɗin Allah to an sanya ta da dilala a fita wato an abu wato an Allah subhanahu wa ta'ala an sanya ta da abin dilala bisa ga Allah subhanahu wa ta'ala kwaiwato an daga gaske su suna da su su abin sau sufaye suke gaya Allah subhanahu wa ta'ala suna da suka ga dama hada wato an sunayen mata da kan suke gaya Allah subhanahu wa ta'ala da an daɗa da an daɗa kabu kabu da wani littafi mai suna da haƙaƙin islamiyya na shi ma ya wannan bawan Allah da ake magana a kansa za ga akwai wato anin waka da ta aka kawo a cikin littafin a cikin safha ta ta wasu anin biyu ake cewa labbaikiya labbaikiya labbaikiya mai munatu na'amanuna na na'amanu wadin maimuna Wajen araki gaya mana lotun da za mu ga maimuna ki ya gasa zuciya kalkan da dan kalkan da da <laughs> ina eh, duka duka kulluhum duka kulluhum mu gaba daya bayin ki ne mu maimuna duka kulluhum mu gaba daya ba ki ne mu maimuna ranar arastu da rabbikum muka kulla sharri muna ranar arastu da rabbikum na zai da ke mai muna ranar arastu da rabbikum kin tara kowa munatu ranar arastu da rabbikum kin tambayo ya munatu kika ce alastu da rabbikum muka ce bala ya munatu suka ce mu kawo alkawar muka ce na amya munatu labbaiki ya labbaiki mai munatu tutar sani ranar bana ta karkada wa munatu ranar bana zukaru sun sha'ani gaban mai munatu ranar bala ushaku sun narke gaban mai nunatu ranar bala a babu sun sha'ani gaban mai nunatu ranar bala gilani ya yi shagari gaban mai munatu mahadiyu ma ranar bala ya girgiza wa munatu ranar bala khairul wala ne shamakin mai munatu ranar bala khairul wala ranar bala khairul wala ne dogarin mai munatu tambani ma ranar bala ya ce mu zo mu ga munatu نعم ya tara ƙaƙaye nasa su don su zo su ga munatu ta halubu na abdullahi ma ya nuna zanyu munatu ya yi fahimta ita mune madoka tamburan mummune madoka tamburan daula gaban mai munatu ku taru ya yi mana yi da ruwan sanin mai munatu wasu sun a can wasu sun a bisa na wasu sun a ba su ganta ba suka suka ɗan farawa munatu muka sha zuman mu cikin haka ga mun minai ga ga mu minai ga munatu har haka ne ita kawo wato an ita bai sukan waƙar har zuwa ƙarshe na da ita wani haka idan ba kalle ta gaba ki daya za mu ga cewa shi mai wannan waƙa ya kira Allah subhanahu wa ta'ala da lafazin mai munatu wai Allah subhanahu wa ta'ala da mummune suke bautata masa shine mai munatu dan an yi magana suke su ne arafai su ne masana Allah su ne suka san Allah ka ba kai baka san Allah ba su ne masana Allah su za su gaya ma Allah an gane irin wannan sai ta mamaki cewa irin ma'arifa ce wannan wani irin sanin Allah ne wannan don a dinga wulaƙanta Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah mu abin da mu suke cewa sai da ce labbaik Allahumma labbaik muke cewa in sai labbaik Allahumma labbaik ba wai a ce labbaiki ya labbaiki ya labbaiki mun gaba ba faɗa ka zama ce labbaik Allahumma labbaik ko ba ka muke faɗa ba haka muke zama ce labbaik Allahumma labbaik mu abin da muka sani kenan a cikin addinin musulunci amma wani ya zo ya kama da wai labbaik ya labbaik ya labbaik ya mai nuna me mai nuna es mai nuna da cewa idan ka duba ita wani waka za ka ce akwai lazzala martaba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan waka akwai lazzala martaba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa wai cewa ranar bara khairul wara ne shamakin bai nuna shi a shamaki bai kare na zai bara kai wala ne dogarin bai nuna shi dogari zai kare amma fa a katsabu da auliya uzu su sai abin tafi gilani da abin da ya kama da haka za ka cin ranar bala katsabu sun sha'ani gaban mai nuna su ne masu sha'anin a wannan ranar a wannan sanar shi dogari ne hal abin ka zubar da hawaye wallahi Allah. wai wai wasu ranar bala jilani ya yi shagali gaban mai munatu mahadi ma ranar bala ya girgiza wa munatu ranar bala zukarun sun tashi gaban mai su za su danta yau za su gaban ala su tashi ta shagalin su ta abin su gada amma su sanar shi an bashi a bakin kofa an bashi a bakin kofa shi mai gadi amma su suka shiga cikin fadar allah su abin su gada ma Wannan ka shi ba addinin nasu fa wannan shi ne addinin nasu fa da shi wannan bawan Allah da wato alai karkare ce ko an masa gaggawa ko kaza ko kaza ko kaza ko ba shi ya faɗa ba ai ba littafin ba nasa bane duk ta na mahaifinsa ne amma ai ta yi masa adalci ko da zai kanta akwai maganar sa da insha Allah zamu kunna sai yanzu yanzu nan ku ji me zai faɗa game da wannan waƙoƙin na sufaye da suke gaya Allah subhanahu wa sunan da suka dama sannan da su da shi ɗin duk wani wata shi al'amarin na ya kamata a yi ladabi ga wanda aka aiko da shi kar kishi ya sa ka kai mai gyara ko kwaɗayi na ya sa kai masa kai ko rawar ka ta sa kai masa rai ka tsaya yadda ya tsaya idan zai yi wala da ta kasa kuma yi wasu a tsarin wanka da kila wani wani ya tsarin da zai kani ce ta fito da wasu sai aka ce mun ai ba ya kuma ya ce da Allah da gwamnati a ina aka ba mu a ce a kira da a kira Allah da daga gwamnati talatari shi magana kullum ɗin mutum zai magana a duk da wanda ba na da sauki ake gani kuma da kan matsara yanzu shi kafin القضيه بعد ما قلنا اكيد التشكيك لسان تشكيك مش هي بقى هتقع جواب حتى ده هو ما تنزل الجواب في ده ما تنزل da hankali da amma ba na musu ba ko shi ma sai da ma talaka to ba a yi shi da nan da nan da shi ce da ake kwatanta mata shi ta fi rubuta masa takarda ta za ka zama ya su yayi shi ne kwan ita bi ina cewa wannan kuskure ne tun yana magana da'a ne ga manzo da sallallahu a farkon magana a gaskata kuma ita wuce sai ta saboda son zuciya a duk zaran sharɗin da ake fara an na gangan ne A gane ni zaran sharɗin da ake fara na gangan ne Na wasu ana an ka wuce na an ka wuce na gizo gizo ne wannan mizanin aikin meni da wato an da aka duba wannan surutan na zaga cewa yana magana a basar cewa shi wani rubuta wannan takaddar a cewa bai san su mustawan da suke kai ba mana su mustawan da suke kai su da suke fasirin wannan shi wani rubuta takaddar shi ba a wannan mustawan ki ba su sun kai wata mustawa mai kan sama sama sun yi wutuli ke nan ya shi ne sun yi wutuli ya wasu an samu aiki ko ba haka aka faɗa ba cewa an yi wutuli an samu ai ne an samu ko ba haka ake faɗa ba yawa an yi wutuli ta ke da aka wutuli a musalaf komai ya wato ya zama ɗaya ke mace ta koma namiji namiji ya koma mace komai babu bambanci to an yi turi an zama ɗaya shine har abin su ne kuma kan Allah subhanahu wa ta'ala ga Allah subhanahu wa ta'ala laysa ka kami shay shai a samiu al-basir ma sai a koma abin sai ka min za ka faɗa ma me za ka me za ka kalma za ka yi amfani da wajen bayani game da wato habasha ɓaci irin wannan iji wallahi ta'ala lokacin ta kwana cikin bakin ciki da damuwa game da wannan abin da ke samu wannan abubuwar wallahi ta'ala abubuwa kafirci kala kala suna faruwa ka sai ya zaka mutane kuma suke su gane addinin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su ana ta kun kuntar zuciya a ta kuma wannan sune mafiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna su tarbuka sune masu kala sune masu sune mafiya manzan Allah sune masu Allah sallallahu alaihi wasallam ana ga Allah su ne arafai su ne masoya su ne abin a yi alamar su ne akari ba su ne kaza su ne a auta su ne wasu ina soyar Allah ina san Allah ina san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana gaya Allah da shi sai abu sunan mutum nan da ya kare shi zirga amma habarin ta farko mun yi magana a cewa shi wasu mana a cikin itikarin da cewa shi suna na Allah suna wasu ana auna shi da abu sami zanen hankali abu kan mazhabi na musar da yake a kai a wancan bangaren amma ala abu suluki yana son sufanci ne a wancan bangaren a kuma kan wani san bangaren yana da ita ƙarin cewa shi suna na Allah in dai kawai hankalin ka ya baka mai kyau ne ko bai zo a Qur'ani ba ko hadisi shi kenan har har ya kasance yake wa wato ya kasance ki kawo sunan wato mana as-sabbah ya kasance bai zo a Qur'ani da siga ta suna ba amma ya ta siga siya ba sa kira ta alsuna dama asbaba ba suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala saboda dalilin bai zo a nasi karara ba amma shi ya ce ba nan shine gurda wacce eh, zan shi sunan bai zo a nasi karara ba a shi a da a wasu cewa sunan kawai bai ya bisa ga ahsaniya ba ya kace asbaba shi shine marini an gane da shirar zuwa ga ahsaniya ba an gane su ta muka ce masa to ai in ji haka ne in dai ta wannan salon za a ba ai wato sare suna azzabba an gane shi ma azzabba sunan madori ne ai abu a sadan larabci an gane to inda aka mutu wannan hanyar taka sunanka bai sha ba hakin sunanka sun matsala ke ko ba ka ba a cikin sai wasu marɗa ma suna abdu mai muna shi ke na an huta to sai da an samu abdu mai muna ko abdu laila ko to sai da tun daga shi ka tare abu abu ka so sunan ya inganta a ga Allah subhanahu wa ta'ala tun da rana ta mun isharar suna lokaci ya yi ga malamai suna ta abin nan ta abin to na ya kamata na abin ka na من أساء فهل ترى بحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله مرتضى النايسي أبو محمد الله ya خير da alkhairi kalli karatun da malam murtala ya gabatar ya karkare mana ko ce ya dora ya cike bayanin da ya dauko a wancan zama na biyu da aka yi a masallacin imamu ahmad ibn hanbal da ke bayan dala kan ka'idar wannan sunayen allah subhanahu wa ta'ala ana tsago su ne a cikin alkur'ani da ingantattun hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muka ba da misali shi wancan mai maganar da yake cewa akan iya kowane mai tunani zai iya shiru ya nutsu ya gaya wa Allah sunan da ya ga dama ya rada wa Allah sunan da ya ga dama ya yi amfani da wani aiki da Allah ya yi muka ce to ko kai in ka buɗe wannan ƙofar ka ce ana iya yin haka a kalli aikin mutum a tsago mai suna kai ma za a sa maka sunan da watakila an sa sai ka kai mu komi kowa ya san ka ka kware wajen shiga masallaci ka kundima ashar kuma mu a hausa an san me yin ashar ba ba guje ake ce to za mu iya cewa mun kalli aikin ka na ashariya mun sa maka sunan ba ba guje tunda ka halatta istikai za mu iya kallon sana'ar ku ta kiɗa mu ce sunan ka makaɗi saboda kana yin kiɗan bandi amma duk ba zai yadda wannan sunan shi bane to ya kai ba za ka yadda a gaya maka sunan da aka tsago daga aikin ka ba kuma ka ce Allah ma kawai wani zai sha kunu kawai ya zauna ya wa Allah suna daga cikin aiki wannan magana kuskure ce ah, kuma idan kuka bi abin da aka danna na farko ya ƙara maimaita gyaran da aka mai a baya wanda yake ƙara tabbatar da mutumin nan fa ku yi haƙuri bai san larabci ba ne shi sa yake ta kwashe-kwashe tunda sunayen Allah sunaye ne waɗanda suke gaba ɗayan su husna walillahi asma'ul husna mun faɗa cewa af'alu tafdil ne na hasana bari an kace sunayen Allah masu kyau kayi kuskure sai dai ka ce mafiya kyawu to amma shi yanzu da aka danna kun ji abin da yake cewa za a iya samun sunan Allah hasani to babu wani sunan Allah hasani sai dai ahsan domin haka Allah yake قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء ايش الحسنى با حسنى با a kafin mun kira wanda zai allaka a karatu na gaba akwai wani bawan allah wanda karatun a tirayen da karatun sabuwar gandu da aka yi an neman mai taimako saboda hatsari da ya yi a hanjinsa ya tsinke ko ya samu karaya guda uku a lokacin an mai an samu kudin da aka mai aiki na hanjin na kafar yarje dubu ɗari da wajen goma sha wani abu wanda alhamdulillahi daga lokacin da ake karatun sabuwar gandu yan uwa suka ba da aka yi mai sanarwa ya sanarwa yan uwa suka ba da gudunmu da aka samu an samu kudin da aka ba da deposit yanzu an mai aiki sai dai ana bin bashin naira dubu arba'in da uku kamar yadda aka yi sanarwa a wancan lokacin mai sanarwa ya faɗa zan mai mai ganiya ba shi da kowa sai yi da aka yanzu yan uwa za su kewaya abin da ya samu mu ƙara sauƙaƙe wato sassauta masa damuwar da take ranta watakila mu ma idan Allah ya sa muka tsinci kama a wani hali na damuwa Allah ya kawo mana hanyar da zai fitar da mu cikin sauƙi yan agaji sai su kewaya masu dubu dubu nan su yi hakuri su ciro su mu haɗa arba'in da hukun yanzu ah, wanda zan kirawo ya yi mana taliki yanzu kafin shi za ku ga malam ya kawo sunayen da na cikin dala'ilu ya huwa ya man la ilaha illa huwa wannan da mai son tsarin bayani akan wannan gabar zai yi neman lantar mu ta tsamajiyar kan hanya ina tsammanin ta bakwai mun kawo wannan aƙida ce ta sufaye gulatu sufiya kai wanda ba ku sani ba dan ku ci ku ba mu sufanci ana jan kakari ka sai ka ɗauka kawai wani abu ne mai kyau amma kafirci ne ka ce ya huwa ya man la ilaha illa huwa ka ga mu a ka'idar abin nan ka bai ainihin larabcin za ka iya cewa abu ne mai kyau to amma dai akwai dan mai matsala zai iya dan shiga wani guri ya matsale dama Allah ya ce fa amman ladina fi qulubi fi qulubihim zaygun da yattabi'una ma tashabaha minhu abin da ake samu tashabu suke makalewa su idan suka yi wannan la ilaha illa kamar yadda mai waka yake cewa la ilaha illallah Allah la huwa illa huwa aqida ce ta wahdatul wujud ma'ana ma samma mawjudun illallah duk abin da ka gani sabon ne Allah ne saboda aka kawai ka ce mai huwa huwa komai ma huwa komai ma Allah ne to wannan yasa ce aqidar wanda yake son tsarin bayani da littattafan su kuma da muka kawo ah, zai iya wato koma da muka samun jiyar kan hanya wannan littafin da aka yi wannan mutumin raddi a rubuce ga yan uwana ɗaliban ilimi yana nan a waje a hannun yan agaji an kawo shi za ku iya nema yana da matukar muhimmanci a siye shi in an bulatar kuma a a gida a bibiya za a samu fa'idar da ba a faɗanta ma a cikin karatun domin tana nan a rubuce zan kirawo malam abdulmalik abubakar malam abba fage domin ya zo ya allaka a kan wato wannan karatun da malam murtaban na isi yayi wanda dama na gaya muku haska muku shi za mu yi yanzu yan uwa na ɗalibai kuma sai su gano waye daga nan kuma sai mu gaba da kunci ko muku shi ana tahowa da shi wuraren abubuwa malam malik bismillah أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه farko dai sannin abuja ta ga ubangiji subhanahu wata'ala da ya ba mu wannan masallaci domin gudanar da wannan lanta mai ɗumbin fa'ida to allah ya sa mu yi kuma mai amfani da ita sannan kuma shi malam da ya gudanar mana da yan uwa da muka zo muka da masallaci baki dai iyayenmu Allah ya saka mana da alkhairi baki da sannan kuma abu na biyu duk da garin cewa lokaci ya kore kamar yadda malam ya ce game da irin mutanen nan ba kirkiro sunaye da yi ku jini subhanahu wa ta'ala wato mun zo wani zamani ne wanda ake wasa da addini wanda Allah ba sun mai da shi kamar kamar abun wasa kowa sai ya ya yi wata kalwa ya je ta zikiri sai ya fito ce ai ya sabo wani sabon sunan ubangiji a zo a yi sai wannan fi lafi bai dace a musulunci ba in ka ce sunayen Allah suna da yawa eh tabbas mun san suna da to amma ne ka yi kokari ka ku lota a cikin hadisin annabi sannan kuma da alkur'ani mai barki ta inda za ka ga mu mun tafi za ka wani ya tafi sunayen Allah ɗari ba ɗaya ne to a cikin malamai salafus salih da suka gabata akwai wanda yake ganin cewa ai sunayen Allah ma sun kai ɗari da goma sun kai ɗari da talatin gwargwadon binciken da ya a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su akwai hadisai da dama wani a cikin mutanen nan za ku ga haddace hadisi dubu ɗari wani dubu ɗari biyu kai imam ahmad bin hanbal ma ana cewa ya haddace hadisai wajen miliyan ɗaya da hanyar su to gwargwadon gwargwadon zurfin ilimin mutum gwargwadon yadda zai ciro sunayen Allah daga cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wai kawai idan ka tika shafa ko shi ba ka zo ka ce wannan ma sunan Allah ne wannan ma sunan Allah ne domin wasa da addini sannan kuma in suka matsale a kan gabar cewa ai ubangiji ko ubangiji ya sanar da ɗaya daga cikin bayansa wannan sunan sai mu ce kai kuma wane ne a zamanin nan za su zo da wani haka zamanin da idan muka duba za mu ga kamar yadda malam ya ce labbai allahumma labbai in muka duba za mu ga akwai sahabi na su tumamata bin kusal ne shi ne fara shiga garin makka munabbiyar yana cewa labbai allahumma labbai lokacin da ya tafi aikin hajji to kun ga shi ya fara faɗa sannan kuma annabi ya bi sannan ya tabbatar da shi a kan haka kun ga kenan ubangiji ya mai ilhama ko ya sanar ya mai ilhama ko kuma ya kaddara harshen sai furta haka ya furta kun ga kenan sanar sai mu ce irin waɗannan su ne suka dace da hadisin da umma mafuta za a samu sannan kuma annabi ya tabbatar da shi a kan aka duk musulmai aka ci gaba sannan maganar nan ta tashi daga maganar su mamaka bin ukal ta koma hadisin annabi saboda akwai annabi ya riga ya tabbatar da ita da ba hanyoyi guda uku na tabbatar da hadisi ko shi ne kauliya ko fi'liya ko taqliliya annabi ya faɗa abu a rawaito ko kuma annabi ya aikata abu a ba da labari a ce ai annabi ya kasance yana abu kaza ko kuma a ce ko kuma wani sahabi ya yi abu annabi ya gani bai ce eh, ba bai ce saboda me isar da nufin Allah me ubangiji yake so a yi ne a kan sallallahu alaihi wasallam saboda idan ya ga wani mutum ya yi wani abu a lokacin a lokacin annabi zai mai saboda annabi yana so dukkan mu shiryu za mu bai na sun dukkan mu musulmi da baki ɗaya mu shiga aljanna kun ga da abu ne mara kyau da ya sai da shi kan a da amma kuma sai tabbatar da shi wannan ya zama hadisi amma ko kai idan ka zo a wannan lokaci kace ka kirkiro sunayen Allah kun ga kenan ka kirkiro abin da babu shi a musulunci in mutanen da mun samu su da kai sai dai mu saka ina man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu hadisi ne gashi nan kun san kun san sannan kuma kafin ya tashi kamar yadda na gaya muku lokaci ne ko in ce mun shiga wani irin zamani da ake wasa da addini har wani suke tajarru'i suke shiga cikin gonar sahabbai suke ce ku ce a kansu su soki wannan su dan taɓa mutuncin wannan sahabi alhalin sahabban nan ba su annin mu bane ba abokan wasan mu bane mutane ne wanda sun riga sun wuce su muke sun yi koyi da annabi mu kuma da irin ayyukansa muke koyi duk da wanda mu iya da irin nasu ba shi yasa Allah bin Mas'ud an anhu yake cewa inna Allah nazara fi qulubi al-ibad fa wajada wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khayra قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزرائه كوزراء وزراءه يقاتلون عن دينه ubangiji subhanahu wata'ala ya dubi zukatan mutane da baki ɗaya kan ya ga cewa zuciya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ita ce tafi alkhairi sai ya zaɓe shi domin ya zama mai ne jakada ya zo ya isa mai da sabonni zuwa ga mutane ba ta bayan nan sai ya duba bukatan mutane ba da, sai ga a sahabbansa ta fi zuciyar sauran mutane da baki ɗaya tsarki da kyau shi ne sai ya zaɓe su domin su taimaka mai in za a fita yaƙi a kara nan su za su rika taimaka mai wannan kenan shi sa kuma shi Allah ibn Mas'ud din yake rawaito hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa khayrun nas yaqarnu mutanen da suka fi alhairi su ne mutanen karni na wanda aka aiko da cikin su kun ga kenan ke kenan dan haka sahabbai ba abun wasa ne kun mallabi ne nuna ku sai waɗanda suke kun su a su ne kariyayi kun mallabi ne nuna ku sai waɗanda suke kun su dan haka bai kamata a ce musulmi yana ta jawar idin fasikai ba suna ta cikin aljanna kai ka ji da kanka ma tukunna ka ji da kanka ma tukunna ka sha ba baka kubuta ba amma har kana yi dan wasu wanda ta su ta riga ta tsari sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Abu Hurairah la a ashabi kada ku zagi sahabbaina na ku gaya musu wata magana mara daɗi la a ashabi har yau bai ta so biyu yana tabbatarwa kenan sannan aya tana cewa wani in kuntum ya ke kuma ba. in kun kasance kuna son Allah to ku bi ni sai kun bi ni. wato umarnin da ya ba mu ni abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu saboda yana isar da sabon ubangiji to in dai ka annabi kake bi kuma kana son Allah to annabi ya ce za ka zuwa kare? kada ka zagi ka akwai na to a nan mai mai mutum ne kun ga kenan ba zai hada wancan da wannan ba in kana son annabi dole ka kyale mai sahabbansa sannan bi koyi da su wannan kenan shi yasa za mu ga mawaki yana cewa ta'sil ilaha wa anta sabharu hubbahu wa zaka وذاك الأمر في المقام جميع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع كان أتابع أبنيه أما كما كان توتير سوى كان أبنيه bayan ta gama safa mai kada a yi kaza a yi sallah a kan lokaci a yi kaza a yi kaza a kyauta iyaye duk ba ba kuma sannan zai kuma su ina san Allah ina san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rantsi a cikin wannan magana maganan nan da kai mara kyau ce saboda menene zai gaskata maganar ka ayyukanka saboda da a ce soyayyar nan ta gaskiya kake wannan soyayyar da ta gaskiya kake to hakika za ka bi umarnin annabi da Allah subhanahu wataala ba ba kika dai abin da ya ba shine yace innal muhibba hakika masoyi liman yuhibbu yuhibbu ga wanda yake so yake kyautatawa in kana son annabi dole ka kyautata mai annabi ya ce kada ka rabi ya kada ka ci mutunci da abubuwa irin kaka sannan kuma falsaja alul fi'la haunan haunan zana ayyukan da muke yi su ne su ne abin yi mu rika yin ayyuka masu kyau ba abubuwan da za mu rinka faɗa ba wanda kenan a takaice abin da zai iya faɗa kenan da lokaci ya gabato sannan akwai sauran malamai uwa uwana ɗaya ne ni daga cikin ku wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin jazakumullahu khairan malam malik uh, abubakar ya yi matukar kokari musamman fagen da ake magana fage ne na sunayen allah uh, da sifofinsa da wannan mutum yake ta abin nan ya kawo mana bayanin wasu daga cikin malamai suna ganin sunaye ne dari ba ɗaya wasu kara sun yi bincike sun dawo sama da haka to dama karkarewar magana akan wannan uh, sunayen allah ba su da iyaka wannan dalila ɗaya da ya zo a hadisi inna lillahi tis'atan wa tis'ina man man ahsaha dakhala aljanna ba wai yana nuna sunayen Allah guda ɗari ba ɗaya bane kawai a'a wannan ɗari ba ɗayan Allah ya keɓe su ya waye su an ba su wata falala ta musamman shi ne wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna kamar kai ne na buga mana misali ka ce na ware wata naira dubu ɗaya duk wanda ya amsa tambayar da zan yi na ba shi ita wanda yake nuna banda naira dubu ɗayan nan ba da wani kuɗi ba haka yake nufi ba ya nuna dai wannan dubu ɗayan na ware ta dan wannan aiki to haka waɗannan sunayen na Allah guda ɗari ba ɗaya da aka faɗa a wannan hadisin ba wai yana nuna Allah sunansa ɗari ba ɗaya ba ne kawai a yana nuna guda ɗari ba ɗayan nan da babu nassun su a Qur'ani ko a sunna Allah ya ware su domin wanda yake ya samu aljanna amma cewa ga sunayen a haɗe kamar yadda ake buga littafi mun yi magana ake siyarwa a kasuwa naira saba'in hamsin sittin koma nawa ne wannan sunayen akwai kurai akwai sunayen da ba na Allah ba a ciki malamai sun yi kokari sun fitar da sunaye a cikin hadisai da ayoyin alkur'ani wanda mun ba da misali irin su littafin alkawarin musla a irin su fatul bari ya kawo karkashin wannan abin nan din ya kawo ya kawo su da yawa da sauran abubuwan da a su da malamin kabiru ya ambata a wancan zaman a to ina ga saboda yanayi na lokaci malamin karar so yana ga zan kirawo al-muhaddis al-adib al-mufassir abu tariq abubakar muhammad abdulsalam gwale ya ce a da cewa baban gwale shi baban tariq ne sai dai a ce abubakar gwale mala abubakar abdulsalam gwale abu tsare in ba ka ce baban gwalen ba kai laifi ba baban yan gwale domin mai ba su karatu ne mai ka karatu ko menene ɗinka malam bismillah الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه التابعين وبعد آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بيت من ينفع في بالكهف سورة الأجساد على الدوران مع الله وصحبه على يحب الله على أبو محمد الله يتابع مثل الخير الله يتابع مثل الجنة الله يتابع akwai kalubale ne gare mu baki daya akan sake zabi da ni gaskiya karatu sai an zage da sai kuma sai Allah eh, wani bawan Allah na tunawa wani lokaci a lokacin mana almajirci da ɗaya daga cikin malamin da ya gama eh, wajibinta na digiri na uku bayan an gama tattaunawa kai da ta abubakar muhammad na zuwa kudu lokacin da ya gama rikalar da take tura da an samu yan da suka yi masa ta jinjina wa gare shi akan kokarin da ya yi da ya yi da gaskiya da shaidar su masu da da suke da ganin ta a wannan babu to shi ne sai wani ɗauwa da ya rabe ne shi ne taɓa fita illa irin wannan ba sai ana sanyi sai ne ya waka ta shi waka wani lokaci ɗaya ne tun da ya waka har yanzu ban manta da shi ba ya rera da irin yadda ya rabawa ke rera bai gida ubaisin da ya faɗa yake cewa al'ilmu mawdu'atul rahmani Ya لمن irin ومن تسلو كبيرته يتئل بمواجهة أمم الدنيا Allah yana buɗe ilimin da wanda ya so sai Allah ya zaɓe ka sannan zai buɗa maka ilimin to amma ya ƙara wata ƙa'ida wa man tasku sarira wani lokacin Allah ya ga zuciya ka kana kan abu kuma za ka yi dan shi zai ya buɗa maka to ina ba da shawara mu sake kai zuciyar wani ta zama tsar ba da ta kita manufa Allah ya ka mana san Allah ya ba mu ta farkin da ake bi na koya sai Allah ya ba mu kuma dai da abu muhammad yake fito da dalilai da maganganu ba dan allah ya sa da a ce maganar ta tana fitowa sosai wallahi da abin da ban fa'idantu da shi a cikin maganganun su suna da yawa kwarai da gaske to sai allah yana da hikima zai ba ka wani abu sai ya karɓi wani abu kowa ya ga rubutun nasa rubutu ne da gaskiya ba ba karamin ɗalibin ilimi ne da cike zai wannan rubutu ba ban yi ne ce wani abu gaskiya to amma magana da shi abu jabba ya faɗa ko in ba a abu jabba inda a wata aiki wanda ya ce shekara goma sha tara ta ya wuce mai ma Allahu akbar amma farbi lam ana aiki ka din da aka wa kad kuntu arju an araka zamuru da jimu da nabi magana da ya faɗa ce ta fusa kanin in kuka kula lakta abu muhammad gaba ɗaya a kan abu abu na farko ya yi ta'asirin lantarki a kan hadisin abdullahi bin mas'ud wanda ba za ka kula da alƙur'an da ya ba wanda ne shi da cikin damuwa ya karanta allahumma inni abduka kuma abdika kuma abdika da ba shi معنى شاهد أنه سميت به نفسك أو أحدا توفيك ذلك أو علمته أحدا من خلقك أو استقلت به من غير حتى ليه؟ abin da abu muhammad yake so ya gwada maka shi ne sunayen allah ba wanda ya sai kage su da kansa sai wanda allah ya kira kansa da shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam gaba ta bi sai na kanto mana zancen shi mala abdul jabba aka sa wanda ni anan ne magana ta ta da ni shi abdul jabbar yana ganin cewa fadin manzon allah sallallahu alaihi wasallam allamtahu ahadan wannan ahadan din na kira kuma suna ne kufar kuma na kira wanda a ganin ya kamata ya zama am ahadan zai ake kuma abdul jabbar قد يكون عبد القدوس وقد يكون kuma وقد kowa ma zai iya shiga ciki. haka ne to a ciki abin da ya ɓata min rai sai da a wani jima'i akan cewa duka malamai gaba ɗaya wannan ma ijma'i ne akan ba wani malami ne ta ɗaya sai ke sai malaiku ne kawai ko ba. haka ne haka ya faɗa ko to ɗaya ne wallahi ko ba ke da ba yanzu bari mu gaya muku malaman da su ɗaya kamar tun da aka ce ijma'i ya ya ijma'i kala biyu ko dai zanto ijma'i ne sanne malamai kowa ya tofa albarkar su bakin sai tafi akan wannan matsala wanda babu nan su akan ko kuma nafsi ya zama muhammad ko kuma ya zanto wata tishi alghalib al-aghlabiyya su ta haɗa mafi yawa cikin malamai su shi sai a ce wannan ijma'i ne su to amma in har wani malami ya fito ya ce to ya zama wajibi a amana ta irin ka ce wani ya yi shi in mutum ɗaya ne amma in wani da wani da wani da wani suka ce to baka saka sai ijma'i ne sai dai ko da ke musamman ma'anar ijma'i da alama ko dai akwai hadisi ko akwai rashin lalata ma'anar ijma'i sai mun daga yau masu ɗan jama'a ya sami su a akwai matsala wajen fahimtar istifaki da jima'i ko kuma na ga har ya sa wa yaran su shubha su ma yanzu kuma mun samu mun gurbaki a wajen tantance ma'anar istifaki da jima'i yanzu bari ku ji idan na yi ƙarya sai ku ce na yi ƙarya ta yi musu abu su biya al'imamu zarjaj wanda ɗaya daga cikin manyan malaman da ke yi a cikin littafin sa ma'anin qur'an na inna zarjaj ya yi faɗin allah subhanahu wa ta'ala wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharru da yake nuna biya asma'i wajen tantance sunayen allah sai ya ce a saurare mu sosai a cikin jirgi na biyu shafi na ɗari uku da talatin da biyu ya ce لا ينبغي لأحد أن يدعو الله بما لم يصف به نفسه bai halatta ga kowa ba kowa ya shi ya kira Allah ya roƙe shi da sunan da ba shi ya sa wa kansa shi Allah ba ya ga ya kamata alli ala kalli takaddir ka ce banda imam abu ishaq al-zarjani bayan imam abu ishaq al-zarjani al-imam al-hafiz ibn hajar ya nakalto magana ta abu ishaq al-hushaini a cikin fatahul bayan jirgi na goma sha ɗaya shafi na ɗari da ashirin da uku istidlalan wa ihtijajan domin kafa hujja yace abu ishaq al-hushaini Allah ya kansa da rahama yake cewa al'asma'u tu'ukhadu tawqifiyyan sunayen Allah ana karɓar su ne ta hanyar nasi an ce tawqifiyya ma'ana sai abin da nasi yake ba za ka yi gaban kanka ba min alkitabi wa sunnati wal ijma' yace fa kullu min warada fihi ma wajaba itlaquhu fi waqtihi duka sunan da yazo na Allah a cikin Qur'ani ko sunna to tilas ne a faɗe shi a iya yadda ya zo da sifarsa domin a danganta ubangiji da su in ji imamu al kamar yadda ibn hajar ya rawaito kuma ya shiru yana nuna shi ma ya yarda da wannan magana wa ma lam yuri wa sunan da bai zo ba a cikin qur'ani ko a sunna la bai halarta a kira Allah da shi ba walau sahha ma'ana ko da ma'anar ka tana da kyau wanda shi abin ya mai da maganar zuwa ga idan dai sunan za a fada al'ahsaniya idan da ya zanto ka ji ba kyau ne sunan ma'anar to ne za ka janye wanda ba mala abu muhammad ya buga mana misali malamai nawa ke biyu ko da kuma ikirarin malami na uku shi ne ibn hajar ko rike imam abu ishaq al-zajjar da imam abu ishaq al-ushayri da kuma ikirarin wa al-hafiz ibn hajar al-asqalani sannan abu sulaiman al-karbani wanda yake da littafi a'lam sunan da ma'alim sunan babban malami na musulunci الإمام الخطابي والذي يدبر من لا يعرف الشكاية في كل سماعنا بعد الهجرة من لا يعرف الله تعالى بعد الهجرة كل سماعنا إمام الخطابي يكي سيوا ومن علم هذا الباب دكا وندي يسمون من باب أعني الأصناع والصفات ina nufin babin sunayen Allah da sifofinsa wa mimma yadkhulu fi ahkamihi da abin da yakan iya shiga karkashin wannan hukuncin wa yata'allaqu bihi min shara'ib annahu la yutajawazu fiha at ba a huta abin da nabi ya faɗa asma'ullahi wa ibadihi ولا يستعمل فيها القيام kuma bai halatta ka kalli wani abu wanda ya kama da kaza ba ka ce to tun da aka yi kaza ya kamata a kaza a sunan Allah ba a kiyasi sai fassara maka ya ce fa yulhaqu shay'u fa yulhaqu bi shay'i nadhiruhu kar ka ce to tun da aka kira Allah da suna kaza to ya kamata ma a kira shi da suna kaza ya ce ba a haka in ji Imam Kabbaji tunda kuma an za ka yi amfani da hankalinka ai sai ka kiyasi ba kai ta ka yi da ka ba sai sai ah, fa yulhaqu bi shay'i nadhiruhu fi zahirin fi zahiri wada'il lura kawai a kalla a ce to ai a lura wannan abu yana nufin kaza to ya kamata sunan Allah ya zama kaza da kaza bari ya ba ku misali yace misali ai wa muta'arifun kalam da yadda aka samu magana misali fal jawad kamar sunan Allah al jawad ne fassara al jawad ba mai kyauta ba wannan ita ce kaɗai kalmar da take nuna mai kyauta astafi ba mai kyauta ba kenan astamtu ba mai kyauta ba kenan sai sai su tun da aka ce Allah sunansa aljawad to bai halatta kuma a ɗauko ƙawayen kalmar a kira Allah da su ba tun da bai zo a nasi ba da wannan kaɗai ya zo na ta kun gane sai ce don ma ta ake an masa ɗaɗale sai ce a yake cewa la ya juzu an yi kasa alaihi sahi da halatta kai kiyasi da cikin sunan Allah astaghfiru duk da me fasara astaghfiru shi ma mai kyauta min astafa aljawadu mai kyauta a astaghfiru mai kyauta amma nassi ya zo da aljawad amma bai zo da asdaqiru ba kar ka ce tun da ma'anar su ɗaya bari a ruwan tun da ma'anar su ɗaya yace a ba haka da ai bala sana mai nuna su kuma ba da wani wanda wannan aqida ce da arna mu kai wanda su abun bautar su suna kiransa da sunna Allah ba wa ta'ala sai in yi rukuna min dunihi illa ta wanda daga cikin malaman tafsiri suka ce illa ina ta ai illa afna saboda in ka kula da kuma kan arna yawancin su sunan mata ne su Allah ta al-uzza manat Allah ta wata ce wannan ne sunan mace ne Allah al'uzza sunan masarina al'azim mana sunan masarina marnan kuma suka ce don haka shi ya sa zaka da ce kun sa da ni fulan masantuwa ne ana nufin hukuncin su kenan kuma gaskiya ai kajiriya sun shahara da kiran Allah da suna mai akwai wata waka jalla sarki ina san wani na su sai ka sa shi ya so ni domin ina so ya kai ni ga mai su ta kankame ni da ƙarfi wani na su ba da ba sai ya yi sai zance da shi babu mai tarjama haka fa ake sa wannan ya daidai da abin da kiristoci suka sun yi bore an samu kungiyar mata da ta tashi ta ce dan me Allah ba a tsarka da nama daidai na namiji wato abin akwai damuwa da takaici amma kada in haɗa a rubi a wani lokacin da ya bari tsara ta samu kuma wani mara don mu san ƙarya ne ya ce wace jima'i shafi faɗi ne fa kawai zai zo ya yanka a tsammanin ka ɗalibai ne ba za su bibiyi abu ba yanzu ne kun ji maganar karɓaji ko ya kawo dogon misali to ba da maganar karɓaji Allah ya tsarka da rahama imamu sabbari wanda yake da kowa san sabbari yana da littafin jizaul alba sharru manzumatul adab kuma yana da addurratul muriyya في عقد أهل الفرقة المرضية وتأخذ إلى الأدلة السرطانية وتواقع بيتك على الريبي وهو مشاور وكسر حقا وطن قبل هكذا وتأكيدنا إلى أهل السنة والجماعة تقوم يا شرح انت شيء دخلت شيء shi a safari din a yake cewa abin da yake cewa shi safari ne yake cewa lakin na hafin haƙƙi tauhidiyya lana bi za a dillatun wasiyya ya ce sunayen allah da baki ɗin sotisiya ne kuma muna da dalilai masu yawa a kan haka to sai ya faɗa a cikin sharhi a cikin maganin da ya faɗa a cikin sharhin yake cewa lakin na ha'ayil asma'ul fitna في القول الحق المعتمد عند أهل الحق توقيفية بنفس الشرع dole sai an tsaya abin da nafsi na shari'a ya ce in Allah bai kira kansa da suna bai halatta a kira shi da suna suna ba wa na ibi alama wa radal mana'u anhu haka ya fara okay yake cewa bi nafsi shar wa warada sam'u biha sai an ji wa mimma yajibu an yulama cikin abin da ya zama wajibi a sani shine anna ulama as-sunnati ittafaqu ala jawaz itlaq al-asma' al-husna wa sifat al-ula ala al-bari jalla wa ala idza warada biha idhn min ash-shari' idan aka samu izini daga shari'a amma kawai wani abdul jabbar ya ce za a iya bai isa ba ko shi kowaye shi wa na iya alama wa rajal mana wa an inta kalamu cikin lawami'ul anwarul bahiyya wa tawadu'ul asrarul asariya fi sharhi durratul mubiyya fi aqidatil al-firqatil mardiyya jizgi na da ashirin da hudu. to sannan kuma duk da haka da magana shirku da a cikin alƙawari da Allah ya yi masa rama babi guda yawa ne sa'annan ga magana ibn al-qayyim a cikin madaris sali bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juzu na uku shafi na ɗari hudu da goma sha biyar akan cewa mutum bai sai tsago Allah suna ba kuma dukkan su ayyukan san da hadisi a a'a an zanta mu ahadan min kalbi a'a an zanta mu ahadan min kalbi kenan a ce duka ba su fahimta ka ba sai za ka ce wai a ijma'i ne bari da ga wannan babun da magana ke zuna hasan abu muhammad az-zahiri wanda shi ma ya ɗaya ga cikin malaman ƙarni na biyar ya rasu da asali wani da hamsin da shi abin da yake faɗa a cikin alfifa ne shi ibn hasan din Allah ya kansa da rahama abu muhammad eh, ibn hasan al yake cewa shi magana sama da kan zamu zafi la yajuzu an yusamma Allah ولا أن يخبر illa إلا بما سمى نفسه نفسه بايا هلتا أجرى الله ko a bada labari game da shi da wani suna in ba shi ya zaɓa kansa ba aw akhbara bihi an nafsihi fi kitabihi ko ya bada labarin kansa da irin wannan sunan a littafinsa aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam aw sahha bihi ijma'u jami'i ahli al-islam ko kuma duka mutanen duniya suka haɗu sun yadda a kira Allah da wannan suna ba a samu wani yayi shiru ba al-mutayaqqan wato wanda aka ijma'in da yake an tabbatar da shi babu shakka a cikin wannan yace wa hatta wa in kana ma'ana sahihan ko da kana ganin ma'anar ta inganta eh kamar aka manta Allah da wannan ba a yi laifi ba to in dai ba ijma'i ne na malaman duniya ba ko nasi na Qur'ani ko sunna ga da kira Allah da wannan sunan ba in ji ibn Hazm Allah ya karanta da rahama yace fala yajuzu an yutlaka alayhi ta'ala al-lafaz وقد علمنا يقينا أن الله جل وعلا بنى السماء إذا فقل إذا مسلسوا الله شيء جنى السماء قاشي فقا والسماء بنيناها بعين وإنا له من أسن زاريا yace amma wala ya kullu an yusamma banna dukkan mun san gina sama ba mu tume nan wa annahu ta'ala khalaqa asbaghan an-nabat wal wal kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halitti kala da kuma yini na dabbobi da kuma abubuwa na tsirrai yace kamar yadda Allah ya faɗa sifqat Allah wa man ahsanu min Allah sifqa wa nahnu lahu ajilun amma yace wala yajuzu an yusamma sabbara ba za a kira Allah mai ba wa annahu ta'ala har zuwa ƙarshen ne inda ya faɗa cikin littafin sa al-musan Allah ya karanta da rahama shi al-imam al-imam al-allama ibn hazm al-zahiri a cikin al-kitab juz'i na shafi na ɗari da kama to amma sai ka ce wai ijma'i ne na tsallake umar mai mutane kuma wannan ba wani dogon lokaci aka ɗau yanzu nan da ya faɗa na dangi ba na gaggamar da yanzu malama to sannan kuma da ya ce wani an yi magana mai su to kusan na ake nufi da tashbihi da ya ce wai ai tashbihi da Allah waye masanin larabci ya wani wannan tashbihi to abin da ake nufi da tashbihi shine fatanci shine mutum ya dinga kisanta wata mace wata ba da wani abu wanda yake nuna irin yanayin shakuwarsa da bai gamsuwarsa zuwa gare shi kamar yadda ibn kai ibn kujirar kindi yake yi ala rubba laylin qad lahawtu wa laylatin bi anisatin ka annaha khattu tilbani zuwa karshe har inda yace fa asbahtu ma'shuqan wa asbaha ba'daha عليه القسام سيء الظن والبال يغض غضيك الفكر شدة خلافه يقتلني والمرء يتبع الثاني وانا التشديد يأتي جهاز kamar yadda bashar ibn hud yake yi a mutuntunsa kamar yadda abu nuwar yake yi a cikin waƙoƙinsa na basa kamar yadda umar ibn abi rabi'a yake yi a cikin waƙoƙinsa na na idan kuma ya zanto an dan sitirta babu nauyi na fartanci a ciki yawanci in bai shan mutum ya zuwa ga wanda yake so a naƙadi na larabci ana cewa an nasi ko kuma ka ce al-ghazal wanda yake suna ne to ai ba ladabi mutum kowa da gaske ya yi mukataba ko wani da kace wai ya tashabbabu billah وانا اذا لم تكن هذه الكلمه معصيه فاخبرني بربك ما هي المعصيه kai yanzu har kana da bakin da za ka ci wani mutum ya yi mukasabar ubangiji kuma da sifa ta tashbihi sannan kuma wa rabbil ka'aba ƙarya yake ka'ab bin zuhai bai ba manzon Allah yake nufi da ba da su'alu in bai sani ba ba a ga a ka'ida ta adabi akwai abin da ke kira al'azraf al'azraf kuma su ne da hausa muke cewa jihu a wasa yawanci ba ma yawanci ba duka wata waka da ka sani ana gina ta ne akan jihu jigon kuma shine asalin abin da ya sa kai waka wanda muna da waka ne jigo ɗaya wacce za a faru wani misali na da wakar mahaifinsa begen muhammadu ya cika min zuciya cikin ta ba sauran muhammadu kuma ya yi bayanin abin da zai waka a kai kuma har ya gama a kan jigon keke wani ya tashi ke gaya maka wani kuma zai gaya maka wakar da zai yi ta ta'aziyya sai damuwa ce ta kama shi saboda rasuwa ne zai tafi akan wannan sana akwai waka ta yabo da da zuga wani da yi masa kirari akwai waka ta zambo akwai waka ta alghazal alghazal ne shi ne mutum ya dinga faɗar mahasinin nisa zikiru mahasinin nisa ka ambaci wasu abubuwa na mace mai kyau da sauransu saboda galibi abin da ya shiga zuciyar balarabe a da da ya sha giya bai yi wani bi da 'yan mata wannan shi ne abin da balarabe ya saba yi to sai abin ya zame masa tsara babu abin da yake fitar da mutum daga hankalinsa kai tsaye irin giya da 'yan mata kamar da wurin rajin yake cewa ka an niya lam arkab jawadan lilazzati wa lam atabattan ka'iban za ta kalkani wa lam asbabi dukkan rawiya wa lam aqul li khayri yakuti karatan ba'da insani kaga ya hada tsakanin shan giya da warki da 'yan mata kamar da tsara fatu min al'adu yake cewa وما زالت شراب القلوب ولذتي وبيعي وإنفاقي طريقي ومكنتي إلى أن تهامت العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعطل دك أبن دمتن زي قالبي ولي أنبتشن هي أقوى أنبتشن هذا فسيزمت واقع تاخدها لأها تتيزم كودا zamba mutum zai yi zai zambaci wasu mutane ya faɗi irin tasirin kabilarsa to yawanci ya fi gani ma ya fara da shan giya da kuma yaban mata misali abin da ya faru tsakanin banu bakar da banu tagli in ka koma tarihi wanda suka yi intikami zuwa ga amur bin hindu domin ya raba musu gardama a bisa jinginan mazaje zamani saba'in da aka bayar a wajensa cewa idan banu bakar suka yi rinjaye za a danta wa'annan zaratan zuwa ga banu tabri wa haka da na banu bakar suka taho da hari ibn shindisa banu tabri suka taho da amurin ibn kulkul to da amurin ibn kulkul ya tashi zai faɗi darajar kabilarsa da mutuncinsa da komai sai da fara da ambatan giya da ambatan على حبي بسحرك فاصبهينا ولا تبقي خمور الأنزلين مشعشعة كأن الخص فيها إذا ما الماء خالقها سقينا تجول بذل لبالة عن هواه إذا ما ذاقها هل إذا إذا يجمع دجيا سننبك في قبل التفرق يا بعينا نخبرك اليمين وتخبرينا har zuwa inda ya fara sifarta ta turi ka idza nakalta ala khala'i wa qad aminat uyun al-kashifina zira'i aydal al-asma'a dhikran rijalan lawn lam taqra jamina ya sifanta jikinta a gama sifanta ta da yaso yake isa zuwa ga garasun sa shine hijabi shine sai ce cewa yana gama sifanta ta da yadda sifofin sa suke sai fara cewa منيني يجي واباهم فلا تعجل علينا وانذرنا نخبرك اليقين فمن يرى لأننا نريد الرايه جديدا ونبذلهن حمى الكسب ترضينا فما يجي كبر كفر تقبيل الثاني هذا ان يجي سوى آه، ملأنا البر حتى باق عنا وفوق البحر نملأه سرينا كيف ويا ما بمة تسكنا ولو كتب بامة kuma duka ashabul mu'allaqat guda bakwai kai guda goma ma kowanne ka ɗauko mun waƙar da wata farkon ta ba wanda ya ba sai ka ce da Allah suke imrul kai ifanar kimin zikira hadisi wa manzilin bi sikin liwa bainar da kuli fa auni ba mata bace shi طرفة بن العسل لخولة أطلال ببرقة زحمة يتلوه كباس الوشم في ظاهر اليد يفارى دمتي labir bin rabi'a wanda yake da hankalin cikin tuna shi ma ne afatin diyaru muhalluha fa maqamuha bi minan ta'abbada rawluha fa rijamuha shi ma kuma amr bin kulsum din gashi mun kawo nasa shi ma harfi bin kulsum din da zai tashi ya fadi darajar kabilar sa sai da ya fara azana na bi bainaha asama'u rubba sabun yumallu minha sawa'u ba wani a cikin ashabul mu'allaqat da ya tashi ya buɗe waƙar sa ba da ibn masala ko iya dukkan su ga aisha wa duk hurairata inna rakba mustahil wa hal tudibu wada'an ayyuha rasul wanda babu hurairar amma ya kirkire ta ne yana fadar mu'anas dinsa da huraira ba wai tsakaninsa da wanda yake magana ba to hatta ku hatta ibn sa'id Allah ya tsare da rahama to shi yasa ka'ab ibn zuhair duk da cewa ma fa tana fa da matsala wai ala taslim ala taslimin jadari a cikin ta wanda dr ahmad murtala ko sai professor ahmad murtala associate ne yana da littafi guda da ya akan qasida subanat su'ad fi mizanin naqd al-hadisi wanda ustaz dr al-professor ah, awwal professor awwal ah, abubakar ko na duki ya yi masa tafiye kuma tare da jinjina wa Allah wanda profesa ne a a mustawa na adabi na Najeriya ya kai inda ya kai kowa ya san shi amma ya jinjina wa Allah ka karanta tafiye da shi profesa awwal Allah ya kara masa lafiya wanda malamin ya yi bukiya ya tabbatar da ga asalin itinadin ga yanayin karfin itinadin kafidatu ba na su'adin to kaddar cewa ta inganta ya ce muku da manzon Allah ya tabo to amma a cikin da yake cewa an tattu'adu bi ardi lan yuballighaha illa al-itaqu alladhi batil marasil in ba wani ce sai wannan shi kadai ya isa ya ga ta ba da manzon Allah ya tabo yace su'adu tawaye gari a wani gari da ya zuba kowa yake ke zuwa kai masa sabo ba sai an samu tabuwa zaɓar iya mai gudu mai sauri kuma ga shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo kuma gaban sa yana cewa amsar ba hikima ce amma wata irin ishara ce wannan da haka wannan maganar so yake hanya ya dawo kan ya kasar da tunanin mutane ya dawo da mutane kan wani abin da yake zaton cewa mutane da sani tun da yanzu ya ce a shi ne sai ka ce kawai ko musala na kai wataƙila ya harba ka kan daji ke amma wannan ba haka ba ya koma asalin wajen malaman na kai yana jin da ya karatu a makaranta ba amma ya samu malamai ga sunan duk a jami'a ya ce su wajen Allah ba akwai malamin da ya fassara wannan maganganu na ka'ab ibn zuhair cewa da manzan Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai in akwai ya kawo sai dai matsalarsa kawai yanzu shi yana ganin cewa ya kai karfin da shi ma yanzu ya tsafin da ra'ayi yanzu da kansa shi ma zai iya gina ra'ayi ya zama kuma allama ya zama umma wanda kuma wannan hauta ne idan aka daka ta zafa asa za karatu yake ba malami kuma ya zunnin umru أن الكتب تهدي أخافها من لإدراك الكتب وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل البهيم فمن رام العلوم بغير شيء يضل عن الصراط المستقيم وتختلف الأمور عليه حتى يصير أغنى من ثم المتين ألا يشير المهندس أبو لما رأى محمد يثبت وأن شيء جسيا أبو الشيء وأن يبقى على هذا السلام عليكم السلام المحدث المفصل الأديب البيوة الله يساك على الخير wani ɗan uwa ke tambaya wannan littafin na malam nasiru kabara da aka kawo wakar maimuna ya sunan shi national diwanul haqa'iqil islamiyya al islamiyya sai ka a wato wurinsu za ka